Ina maza da mata muna kira ku zanzo, ina maza da mata ga antire mu tazo, a rediyon aminci da shirin sirrin mata, a rediyon aminci shirin gyaran mata, ina maza ku kara so kuma za ku fahimta. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai matuƙar farin jini mai albarka wato sirrin mata kamar kowane mako ni ce mai gabatar da wannan shiri umar suleiman sha'ibi yan awaki antibabi tare da mai taimaka min hajiya badi'a hajiya badi'a masu sauraron mu assalamu alaikum to masha Allah da fatan mun same ku lafiya da fatan kuma kowa da kowa yana nan lafiya iyayen gidaje mata da kuma mazaje jarumai tabbas na tabbatar maza yanzu da yawa yawansu sun gyara kuma sun zama jarumai nagartattu ko in ce gwaraze kafin fara cewa komai ina mika bangajiya ga dukkanin matan da suka zo taron mu na kara juna sani da muka yi ranar asabar din da ta wuce a gidan mambayya na malam aminu kano taron namu mai taken sirrin sarauniyar mata alhamdulillah an yi cikar ɗango. Mm, da yawa mazaje sun ji kiran nan mata sun amsa kira sun amsa kira mm. domin idan mazajen ba su farko ba na san da yawa idan ba da haɗin kan ba don mun samu haɗin kan mazajen ba gaskiya da yawa da ba su zazzo ba wasu matan suna son zuwa amma mazajen ba za su bar su ba dole mm. kuma sai haƙuri na mu a zauna lafiya ba masu a ce miji bai baka baka fito ka saboda neman kuma rabauta sai kuma a zo a shiga wani hali to alhamdulillah da yawa yawan mazan su suka ringa yowa ya ina ne suna matan su. ina godiya a gare ku mazaje iyayen gidanmu gwarzayen mazaje masu neman ci gaban matansu ko kuma masu son a zauna lafiya mm. dukkan namijin da ya wannan kamar ya yi jihadi ne kamar ya tura matarsa wata makaranta ce ta je ta yi wani kwas kuma na tabbatar tun daga lokacin da ta koma gida ka fara ganin amfanin wannan zuwan da ta yi ka fara ganin course din a aikace an fara maka amfani da abin da aka koya maka. samu canji na gaske. gode madalla na kuma ban gajiya kuma mata da fatan kun je gida lafiya da fatan kuma abin da muka yi mun ya gamsa da ku ko da yake alhamdulillah wani namiji wani miji ya kirawo ni tun a ranar yana ta godiya ya ce shi tun da ta da a ranar a ranar ya ce wallahi ba a waye gari bai fara ganin amfanin abin aka fara masa abin a aikace yana ta munna kamar yadda wata ta kira ni ta ce ai ta yi amfani da abubuwa nan da ta rasa gane kan mijinta saboda wani dalili amma yanzu gashi a daren ranar komai ya warware aka koma normal to ubangiji Allah ka kara mana zaman lafiya da fatan duk da muka irin wannan kira mazajen za ku ci gaba da amsa kiran ba wai ku ce a ai ta je wancan mun tura ta ba kowane taro akwai salansa akwai kuma irin abin da za mu ware mu tsintsinta don mu koyar yauwa insha Allah Allah ka ci gaba da tallafa mana ka ci gaba da mm, ba mu nasara akan dukkan al'amuran da muka sa a gaba da mu da ku baki daya ubangiji Allah ya saka muku da alheri Allah ya ƙara rufa mana asiri Allah ya ƙara ba mu da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah ga ka ta waye da mu cikin ikonka da yardarka muna cikin masu bauta a gare ka masu kaskantar da kanmu a gare ka da neman tsira da gafara ya Allah ka kyautata mana ka kyautata mana da afuwar ka azurta mu da alkhairin wannan rana ya Allah ka hasaka mana zukatanmu da yardarka ka ba mu damar yin abin da ka yarda da shi ka hani mu yin abin da baka yarda da shi ba ka sanya mana haske a sauraron mu da kallon mu da dukkanin gabobin mu ya Allah ka sanya mana haske a cikin rayuwar baki daya wannan ita ce addu'a da ya kamata kowane mutum mace da namiji mumini in kun tashi bayan an yi sallah ya kamata a ci wannan addu'ar an riƙe ta ana yin ta ko mutum zai iya tsara wata ko makamanciyarta ya ci gaba da yi ubangiji Allah ka ba mu sa'a yawa bari mu dan yi wayannan nasihohin ko kuma kiranyan ko kuma mu ce nusarwar kawar da kai ɗabi'a ce ta manyan mutane masu karamci ibn afir Allah ya ƙara da shi yake cewa yana ba da labarin salahuddin al ayubi Allah ya ƙara yadda da shi Bar bardan musulunci wanda ya kwato masallacin Al-Aqsa Kudus kenan daga hannun arna ya kafa daular musulunci musulunci cewa ya kasance mai juriya mai kyawawan ɗabi'u mai ƙasƙantar da kai mai haƙuri akan duk abin da yake ƙi idan an yi masa abin da baya so sai ya yi haƙuri na ƙasa da shi za su yi masa laifi amma sai ya yi kamar ma ba a yi masa ba zai ji wani ya faɗa masa mummunan kalma amma ba zai ce masa abin da ka yi baka kyauta ba baka kyauta min ba sannan ba zai canja ba wajen yi masa wajen yin mu'amala da shi wata rana yana zaune ga mutane tattare da shi da bayi da suke zaune wajen suna jefa sai wasu mutane suka zo suna jefe-jefe sai wani ya ɗauki takalmi ya jefi ɗan uwansa da shi sai takalmin ya kuskure ya tafi inda salahuddin yake shi kuma lokacin shine amirul muminin fa cikin ikon allah sai takalmin ya kauce masa ya fada wani gurbi bangare daban to don ma kada wannan bawan ya ji ya yi laifi kila sarki zai masa ƙoba amma shi sarkin da ya tashi an jefo takalmin ta damansa kuma ya ga takalmin inda ya faɗi sai waiwaya hagunsa yana cewa abokin zamansa don allah ina ma za mu je idan an jima wai don kar ma ba wannan ya ɗauka ya yi wani laifi ko mm. sai ya tashi domin ya kawar da kai daga wancan wata da ba wannan yi masa mm. Allah ya ji kan um, waliyanmu da kuma manyan malamanmu ko in ce sahabanmu mm. Allah ubangiji ya kara musu Allah ubangiji ya ba mu albarkacinsu Allah kuma ya gyara mana halayen su kuma ya ba mu ikon yin koyi da abin da suke yi yawa ubangiji Allah ya sa mu dace da fatan kun ji wannan tunasarwa kuma za a yi koyi wannan abun da aka faɗa koyi ne muke so mu yi magana ce ga eh kaman uzurin ake son a nuna sai sani buri na yanzu matan da muka je sai muna kin ga ba mu da magana sai akan su ne mazajin su uzuri mm, hakuri shi ke tadda rabo idan ba a hakuri ba duk abin da ake so ba za ka cimma za ka ba to ne shi yasa na kawo dan wannan mm, kisa a takaice yawwa hakuri ne jigon rayuwa wallahi Allah ubangiji ya kara mana dangana ya kara mana hakuri abin da na karanta ya ratsa duk jikina tun kana cikin mahaifiyarka Allah ya kare ka Allah ya kare ka daga dukkan cuta ya saka maka hanyar abincinka ba tare da ka sha wahala ba mamanka ta yi naƙuda tana zufa ihu kuka da hawaye kana faduwa duniya cikin raɗaɗin zafin haihuwa za ta yi murna tana murnar tana murmushi tana godiya ga Allah da ya bata kai da ya baka ikon kuma fitowa lafiya bayan an haife ka sai Allah ya janyo maka jijiyoyi guda biyu a kirjin mahaifiyarka da suke ɗauke da mafi tsaftar fitacciyar madara mai ɗumi a lokacin sanyi mai sanyi a lokacin zafi don ka samu hanyar yin koto ka shigo duniya baka da kwayar haƙori daga lokacin da haƙori ya fara fito maka kake fara azabtar da mahaifiyarka da shi amma ko da yaushe tana murna tana nuna wa jama'a tana cewa yaro na ya fara haƙori ka yi mata tumbuɗi kashi fitsari ta wanke ba tare da ta taɓa ko ya tsina fuska ba ka hana ta bacci ka hana ta sukuni amma tana murna tana yaro na akwai shi da kuzari daga lokacin da ka samu kafa Mm, haka ba za ka zauna ba kai irin kiriniya kai wannan kai wannan mahaifiyarka ba ta ƙoshi sai ta tabbatar da ƙoshinka ba ta sukuni da walwala sai ta ganka cikin walwala shin kana da abin da za ka iya saka mata duk wanda mamansa ta rasu muna roƙar mata rahama da kuma duk wanda suke nan muna roƙon masa Allah ubangiji ya ja musu da ransu kuma Allah ubangiji ya ƙara musu lafiya kuma Allah ya ba mu ikon yin biyayya ga iyayenmu. Mm-hmm. yana daga cikin haƙƙin mafi girma na mahaifa a kan 'ya'yansu yawaita yi musu addu'a musamman ma bayan rasuwarsu yana cikin alamar nagartar bawa da zama nagari a sake ka kana yawaita a ka yawaita yin addu'a ga mahaifanka addu'ar 'ya'ya ga mahaifansu karɓaɓɓiya ce a wajen Allah don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wada ya kwaɗaitar da mu mu yawaita yi masa addu'a don sauke wannan nauyi musamman addu'ar neman musu gafara da rahama da aljanna a wajen Allah wannan addu'ar tana samun su addu'a tana samun su cikin kabarin su kuma tana janyo musu rahama da gafara da gafara Allah ko da sun mutu cikin zunubi mai girma ubangiji Allah ya ba mu ikon yin iwa iyayenmu addu'a sai da na Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yana cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm, mm. lallai mutum akan ɗaukaka matsayinsa da darajarsa a cikin aljanna sai ya tambaya ya ce daga ina wannan matsayi sai aka ce da shi saboda gafarar da 'ya'yanka suka nema maka sai kuma aka yi kuma cewa yaro na kwarai ba zai gushe ba yana nema wa mahaifansa gafara a wajen Allah har sai Allah ya yi musu gafara sannan ya ɗaukaka matsayinsa matsayinsa aljanna da fatan za a ci gaba da mai da hankali wajen yi wa iyaye biyayya abin da ake so a nuna a nan ba wata biyayya ta wuce biyayya iyaye banda biyayya Allah hmm. da manzanninsa ba wata biyayya da ta wuce biyayya iyaye don haka Allah Ubangiji ya ba mu dama ya ba mu kuma iko mu ci gaba da yin biyayya kuma ga iyayenmu da suka rasu kuma Allah ya ba mu iko mu ci gaba da yi musu addu'a wanda suke rayuwa ma suna buƙatar addu'a akwai matsaloli da yawa wanda mun faɗi su a baya namiji ne zai tashi zai girma zai yi aure amma sai ya manta irin wahala da mahaifiyarsa da sha wani lokacin bakin da mace ta kai ɗanta namiji shi kenan kuma ta yi adabo da shi ɗakin aure zai shigo mata a tsaye wani ma sai ki ga ya kwana bakwai abin takaici wai bai je ya ga mahaifiyarsa ba ko kuma ya kwana wata ko watanni akwai mata da naga ɗanta ta aurar da shi ba irin wahalarsa da bata sha ba ya girma ya zama wani sai ya wata biyu bai je ya ganta ba wai shi babban burinsa ai shi kawai tunkawansa yana ya ajiye mata komai da abin da suke bukata zai tura musu ba ta da wata matsala amma idan irin wa'annan mazan ba su sani ba su sani ba su sani cewar wannan ta ganka ta ji daɗin a zuciyarta ta samu nutsuwa ta hira da kai ko ta minti goma ce zai ƙara sa mata kwanciyar hankali da karsashi da jin daɗi wani lokacin da yawa da yawa iyayen akwai da su burinsu dai kawai su je su ga 'ya'yan ai ka je ka kula iyayen naka ka nuna musu ka zauna ka hira da su irin ta da uwa kai shagwaba ka san ranka tunda idan kana gaban mahaifanka kaman dama ka zama jariri yaro wani akwai mazan da yawa masu kirki akwai wata da take gaya min cewa ita mijinta kullum daga can nasara ne wajen gidan gwamna gidanta yake shi kuma mijin yana can karshen gari can wajejen kabugan nan ai iyayen kai amma kullum daga sallar asuba ta kuma ganin sa zai fita sallar asuba da kullum motar sai yake fita in ya je ya gama in sa aka shafa kafin shidan nan gari yana fara shara ga masallaci zai dau mota sai ya je gurin mahaifiyarsa kullum kullum kullum haka ne saboda yanayin fita aiki saboda yanayin fita aiki bai san sana zai dawo wata ran ya dana da lokaci ya biya wata ran amma bai taba fashi ba tana gaya min tana ban labarin abin sai ya burge ni da fatan za a ci gaba da mai da hankali wajen biyayya kuma ba a ce wai sai namiji ba biyayya iyaye a'a ke kanki kina gidan aure ya kamata ki kula da mahaifiyarki iyaye ma gaba ɗaya mm, mahaifiya uwa ko uba mm. ko da ai dole ki kula da ita abin da isa idan ma mijinki mai takura ne baya barin ki fita akwai wayannan da aka yi yawancin mata duk lalace ba a biya kai ya ka ba a rasa su da yan kananan wayoyin nan at least a kullum za ki iya kira mahaifiyar ki ku gaisa za ki iya kiranta amma ba zai ba kwana biyu tun da ke baki kike tarsirifin kanki ba sai da aka yi da ke saboda yanayin sa kati da wasu abubuwa idan kuma mijinki ba mai takura ba ne za ki dinga samun lokaci ko da sati biyu biyu kina zuwa kina ganin ta kina gaishe ta saboda haka kulawa da iyaye shine idan aka ce uwa an yi jam'u ne tunda an san duk inda aka je wurin uwa to uba yana gidan idan kuma ba nan to uwar ce in ma kuma ba uwar sai uban shi ma da yana buƙatar a bashi kulawa a gidan aure na nan kuma ya kamata na zama mace mai haƙuri da juriya ina so na zama mai biyayya akan komai na gidan aure babu shakka kuwa zaki zama yayar mowa a wurin mijinki dai sai kin fi kowa mowar ma a wurin shi dai sai kin fi mowar ma a gurin shi saboda a yanzu da yawa mata sun mai da gidajen mazajen mu sansanin mataka daga zara an ce uwar gida an kawo miki abokiyar zama shi kenan haƙurin mu ya ƙare kai wata daga ranar tarbiyyar da iyayenta suka mata duk ya rushe wata ɗan tsafta da suka kula da mai gidan ma wata ɗan tsafta da take da kula da mai gidan ma ta daina sannan iyayen shi da yan uwan shi sun zama mata abokan gaba haba mata to ta yaya za mu gyara tsarin gidan auren mu idan ba mu yi haƙuri ba uwar gida daga zara an ɗaura aure an kawo ki gidan aure Allah ya yi kun kwana lafiya kun tashi lafiya to daga lokacin sai ki gode wa Allah da ya sa kika yi auren lafiya kika shigo lafiya daga lokacin sai ki sai ki sa wa ranki haƙuri da duk wanda Allah ya haɗa ku rayuwa da su miji ne ya zama ce yan uwan miji ne iyayen miji ne ki hatta makotanki sai kin yi haƙurin zama da su uwar gida shin kin san ta yaya ma za ki fara haƙuri da zaman gidanki to ko da mijinki lashe ki yake yi dan soyayya wallahi idan har kuka zauna a inuwa ɗaya sai kin yi haƙuri shi ma ya yi haƙuri sannan koyaya kuɗin mijinki yake dole wata ran sai kin yi hakuri da abin bukatu na rayuwar gidanki ko da ko ya fita abin ya yanke miki ko ya kare baya nan ko wani abu a nan ana son a nuna hakuri da juriya ko me na rayuwa duk wani jin daɗi wata ran sai an ɗan samu karsashi hmm. kuma sannan dole idan zama ya zama fa dole za a iya samun saɓani uwar gida ki zama mai hakuri da akwai ɗan mijinki da babin shi ki zama mai kawaici da kau da kai akan dukiyar shi sai ku zauna lafiya ki zama mai yawan godiya mijinki mai godewa mijinki sai ku zauna lafiya ki zama mai yawan kyawawan lafazi ga mijinki sai ku zauna lafiya sannan ki san lokacin gaya mishi bukatunki na gida da wasu abubuwan duk ba kowane lokaci ake gaya miji matsala ko bukata ko kai kara ba kalamai masu daɗi yana ƙara kusanci da mai gida ba wai kullum ki tsaya jamar ki tsaya ganda ki tsaya kina ganda ko kina man magana gatsal gatsal da abin da ya fito bakin ki ko kuma ke burin ki dai ya gaya miki mara daɗi kafin ya maida ya koyar baki kin mayar masa ki kokari da irin sunan da wayayyun mata suke kiran mazajen su da shi kamar <laughs> to wannan gashi dai wai irin honi husby sweetie darling handsome my dear my heart da dai sauransu mm. don ga a hausance wasu zaki ji suna cewa abban wani ne shi ma girmama ne idan ba za ka yi kuma irin mm. wannan hanyar ba mm. kin gane wasu wata akwai ma matan da zaki eh, ji suna cewa mijin um, su wan eh wasu zaki ji suna cewa akwai wasu su ce darling wasu su ce yaya duk zaki ji akwai suna da zaki laka mm. wasu habibi wasu mm. sahibi duk za ka iya amfani da shi abin nufi da daukan hankali da girmamawa daukan hankali da girmamawa yi dai tun ina yar tsitsiya ta ina karamata ban taba faɗar ban buɗe ido in cewa mai gida na faɗi sunan shi kai tsaye ba kuma alhamdulillah ko ni ma din tun ina yar jaririya akwai suna na musamman da ake gaya mu wanda kuma har yanzu shi ake gaya mu hmm. wanda mai gida na yake gaya mu to ba mu ce wai lallai mai gida sai ya wani kakaro suna na wani soyayya ko na me ba ke zaki fara ke ce karama babban burin ki da abin da zaki masa dan ya ji daɗi ki gaya masa kai kuma ba wai bata ce maka suwiti ko me ka ga faɗa ba ko ce maka ta abban wani ai ta girmama ka ko ta ce maka yaya na ko ta ce maka oga ko ta ce maka mai gida duk ta amna ta ce ko ranka ya dade hmm. duk wannan irin suna ne da ake gaya miji domin girmamawa kuma dai faɗar sa ni dai a guri na a tarbiyyance irin a riga faɗa ɗaga gatsal sai nake ganin bai yi ba kuma bai dace ba ba daɗi da fatan kunji na san dai yanzu da yawa da yawa da yawa da yawa matayen su ma sun ji kuma sun gyara dama yau na ce ba zan fitar da maurii ba za mu dan kama kama saboda mu tunasar da matan mu tunasar da mazan yanzu kaman wannan maganar da muka yi akan girmama iyaye hmm. to mun yi ta a baya amma su kansu mazan suna da gyara sosai a kai matan mace ce za ki ganta ta je ta auri miji da uwarsa da komai ɗin shi amma sai ta fara kwanaki ma kin ga mun yi magana ko ba hmm. haka bane duk abin da zai mahaifiyarsa sai ta ji haushi sai ta yi faɗa sai ta nuna bacin rai idan ma ba za ki iya furta ba a fuskar ki a fuskar ki sai ya fahimci cewar baba da wata waya ma za ta yi wata waya zai wa babarsa da safe ya gaishe ta wallahi sai ta ji haushi kin ga ko wa iyazu wa iya zubillahi ha shi da mahaifiyar shi shi da uwarsa ya kira ta a fuskar suna walwala suna farin ciki sai ki ga dufta dauki naga wanda ya gaya min haka wannan ai ba tarbiya ba ce eh, ba dacewa ba ne kuma ke ma za ki iya haihuwa tunda duk abin da kai kamata yi ne ake cewa yawwa duk abin da kai za a yi maka hmm. don haka ke ai mijinki ba shi da wani makusanci ko abokin shawara wanda ya fi ki ba sai kin ce wai shawara zan baka ba a hikimce ma za ki ringa nuna masa martaba da kuma girman mahaifiya da kuma kyautata mata da kusanta shi da ita yawwa ka rika kusanta shi da Allah ya yaushe daban da ka je ka gaida hajjiyar mu mm. idan hajjiya kuke ce mata idan mama ne maman mu idan baba ce babar mu duk za ki iya gaya masa ka to yau in ka dawo kana da daga ofiso kana da daga kasuwa gaskiya ka za mu je mu gaida wancan za mu je mu gaishe ta za ki iya masa waya yana kasuwa yan da Allah ka siyo lemo da ayaba ka to min da kaza me zaki da shi zamu je mu kai ta baba in kin san yana da hali kuma ko ba mai halin bane haka kurun za ku iya zuwa ku je ku dauka ku ɗebi yara ta kama jikokin da ta ji daɗi ta yi wasa da shi su ku tattauna ko mai kankanta abu kuɗin abu da ku dafa ni idan kuna daga nesa ba ku ba ku mata kullum a rana a zuba a tafi mata da shi gaskiya ne kin ga wannan za ta ringa alƙahari da ke kuma wallahi ta san ke kika asasa abu ke kika sa ayi abu amma ta kasance ke ba kya son sada alheri kuma ba kya son ki ga ki alheri kuma musamman mahaifiya eh to sai a ci Allah wadarai da halinki wannan abin bai yiwu ba bai kyautu ba don haka da Allah da annabi mata masu irin wannan su daina kuma su gyara su gyara halayensu saboda ita wannan shine jugu idan mijinki ya kama ta ya rike ta ma za ta ga komai nasa canjawa ya ci daga ransa kamar yadda aka ce in ya kama ki rike ki ke ta miki zai ci gaba da cin zai ci gaba da ganin buɗi da wannan haka to ma kuma haifiya ita ce ma kan gaba to ita ce da ta sha wahala shi ta kashi duniya to sai haka sai mata mun ji tsoron Allah mu akwai matsalolin nan sosai wallahi akwai su wata in ta haifi ta samu mijin gani take kawai shi kenan ya zama mallakinta ya zama nata sai ta yi hakuri ma da mahaifiyar ta zo tana gani ba yanda za ta yi dole ita ita ce to wata sai ki ga yan uwan shi ciki ɗaya shiga take tsakanin su da shi za ki ga mutum ya kai matsayin da Allah ya hore mishi ya mai sutura ita da 'ya'yanta da 'yan uwanta da mm. iyayenta mm-hmm. duk yana wahalta musu amma sai ki ga yan uwan shi ciki ɗaya abin tausayi in kika ga rayuwar da suke ciki idan namiji ne wani karatu a walagigi zai ringa yi dan uwan nan ba zai iya tsayawa ya taimake shi karatun ba in mata ne a gidan aure har sai ta ringa gaya mishi to kai komai ba kai kake mun ba ita mijinta ba zai iya mata ba sai dai a rika gadara wanta yana da kuɗi kai za ka rika mata ka ji kai ma da taka man da ta 'ya'yanka kin ga ba daidai ba ne mm, wani mm. at least ko da hakan ne a tsaya a duba mm. sai ki taimaki mijinki ki ba shi shawara tunda zumuncin nan Allah ne ya ce dole a yi shi dole to baban wane ko abban wane ga wancan fa a halin da take ciki mu tsaya mu duba mu gani mijin aiki ne ba shi da shi ko kwa sana'a ce ko tunda mijin ƴa uwar shi ne an aikin ne yake da hanya a taimaka a sama mishi aiki in sana'a ce a taimake shi kin ga wannan mijin kanwar tashi in dai dan halak ne mm. ka samu wan matarka ya taimake ka ya tsaya a jikinka ai zai mm. tsaya ya kula da iyalansa gobe ba za ta taso ta kawo mishi matsalan nan ba in kanwar ce take neman taimakon ka tsaya ka taimake ta jari za ka bata ko ku karatun ta ta rasa aikin in kana da hanya a samo mata aikin nan a taimake ta kai ma shi kenan ka huta ba za ta ƙara kallon ka ba ma ƙarshe duk da halin ka ma mata da zumunci za ta zo ta riƙa maka kai ma abin da za ka ji daɗi kuma rayuwa ba a san inda za ta kai ba ko mutuwa ko menene ko kuma ita ma 'yan uwan nan taka tana haihuwa Allah ya zo ya ɗaukaka 'ya'yan nan nata sai kuma ki ga a zo a ga ba daidai ba ne daga nan zumunci ya lalace. dan Allah dan Allah dan Allah yan uwana mata mu ji tsoron Allah mu dubi zumunci mu ringa gyara tsakanin mazajenmu da yan uwansu musamman uwa kuma uwa ita ce jigon komai za ki ga duk tsiya matar ko tana yi wata takan haƙura dai ko yaya aiwa uwa amma uwa kuma za ki ga tana da baƙin cikin wannan ta ƙi ta ƙyale shi ya taimaki 'yan uwan shi don allah 'yan uwana mata mu taimaka mu ringa yin komai domin Allah gaskiya ne za ki ga kamar yadda kika faɗa ɗin haka ne ba za ta bari wata matar mijin taimaka wa yan ba za su bari ba ba sa bari kuma idan za a yi abu ma za a yi cikin ɓacin rai ko mm. a ce hatta akwai maza masu imani su rasa da za su yi da matan fa sai dai in za su yi wa iyayensu abu ko yan wasu sai a boye idan kuma ta ji labari la haula wala wata hankalinta sai ya tashi ta ringa cewa ma wai an magance mata miji mm. dan ya je ne wa iyayensa ko yana yi wa ƴan uwansa ni ya kare a jikinsu eh ba a jike da in ya fita haƙin ki ya baki abin da ke so kin gaya masa matsalar ki ya yi fito me ki. me ki. gaskiya abin da kika faɗa wannan kin yi bayani mai gamsarwa kuma abin dubawa kuma mata masu irin wannan halin da fatan za su yi su daina ko kuma maza ku ringa kula da su akwai namijin da shi kuma idan ba matar ce mata nisa da shi ba ba zai gane ba zai da wannan gaskiya shikenan baya kula da uwa baya kula da yan uwan da wanda duk ya kamata ita kuma ta shiru burin ta ita da ƴaƴanta hmm, kawai to kin ga dama kullun kamar yadda kike faɗe mace in dai talakanci mijinta eh. ai kamar yaro ne da take ba shi gaskiya kamar raƙumi da akala yawa yawanci mazan idan kika kalle sai kin musu uzuri su kamar haka Allah ya yi su eh. ba sa sani irin wa'annan abubuwan amma in mace ta gari ce tana sa shi a hanya mm. tana nuna mai in dai ta lakance shi to wallahi za ki ga yana za ta zama abokiyar shawararsa tunda abokiyar sirrinsa ce kuma idan ba mai sanyin bane ke yi kiwo wancan kai rabu da ni kaza to in zai miki fada su dubu in an kwana bi ƙara kayan gaskiya ne idan ma ka miki abu yake akan ki sai ki ce wannan ina ganin akan wanki faɗi kanwarsa wacce kasan tana da buƙatar wani abu mm. ko da a tanfofi uku sai ki ce to wannan ni barin dauki ita akai mata ɗaya misali gaskiya ne wani baban wani ka ringa kaza ya kamata ka ringa kaza ka ringa kina gaya masa wallahi tallahi tun ba ta shiga sa idan irin marasa imanin nan marasa sun manta kisa akwai maza za ki sosai su ba ruwan su da iyayen kawai da abin da suka samu daga sosai matar sai shi yasa wallahi ba laifin mata ba laifin su bane mata za ki ga suna suna yi iya karfin su suna eh, yi ko da an samu wannan ki ci gaba da gaya masa ba faɗa ba shi namiji siyasa yake so da kwakwantawa da kwantar da hankali da rarrashi kaza kaza kaza ka ringa kaza in ma wani ɓacin rai ne ko yan uwan ne suka yi wani abu ki kokari ki sada su daidaita su ko ai kai kai ne babba ko mm. kuma ai kai kai ne karami misali kamata mm. yi kai kaza kai kaza kai kaza yan uwanka ne ta abin da kai baka faɗi ba ka rabu da su to irin wannan ma shi ma yana da daɗi ko kuma mahaifiyar ka ce ko da mahaifiyar nan ta nuna miki ba ta ƙaunaki dan akwai iyayen mijin su kuma da koyaushe sirkan na kyautata musu matan yayan abu amma da abin da za a kai sai mun taɓa yin wannan program wajen sati uku muka ɗauka ba ma zuwa ba gashi za su zo miki da koke-koke eh. su gaya miki matsalar bala'in uwan miji eh. ko wata koya naman jikin ki zaki yanka ki kai mata fa zaki burge ta ba kauna ne sai ta ɗauka ai ya zama wajibin dole ki mata tun da mm. dama ta kike aure mm. kuma ko ki zaki mata alheri da kuɗin ki sosai kai mata ba ta burge ba majority ma za ta karɓa ki kai sosai irin wa'annan su ne marufa asirin mijin ma yanzu dai rayuwa ta eh, to shi yasa wannan da muka yi sai mini abinda muke ta gaya muku juriya mm, hakuri tawakkali karin imani sawa a ranki cewar ke auren kika zo yi kuma ibada zaki kuma aljanna ki zaki ne idan mijin ke miki ba da dabe ko kika ga cin mutunci ne cin mutunci kike a zuciya ki ce Allah ya shirya min shi ki ware lokaci na addu'a ki ringa mishi addu'a shirya kamar yadda kama idan ka ga mata ka ta bauɗe ka ringa mata addu'a shirya kakka ɗauka a ranka cewa ni na gama zama da ita ko kuma barin auro wata wulakanta ta a'a a neman mata shirya, a neman mata cewa, Allah ya shirye ta me a ci gaba mata da wa'azi da nasiha da kaɗan kaɗan idan ka fahimci rashin jahilci ne mata yawa rashin ilimin addini inda yan makarantar islamiyya a kusa a saka ta a bata lokacin da ta samu ta je in dan da yamma ne awa ɗaya biyu ta je ta da inda safe ne to duk abin da ya kamata a yi domin a samu sassauci da nutsuwa da zama tsayi shi mu kam yanzu alhamdulillah a taron da sun kaka mana shawarwari akan cewa mu bude makarantar mata eh ma kin ga abin da kike ta buri da amare kuma mun dade muna shirye-shiryen haka kuma insha Allah za mu yi za mu bude kawai domin a samu ingantacciyar rayuwa a cikin iyali a cikin kuma aure mm. ya dai mana jagora kuma ubangiji Allah ka ba mu dacewa mazaje ku kuma Allah ya baku ikon yin haƙurin zama da mu da juriya Allah ya baku ikon sauke nauyin da ya ɗora muku nama a kanku Allah ya baku ikon bi mana haƙuna mu na zahiri da baɗini zahiran wa baɗinan akwai matsaloli da yawa mazajen da suke zaune wai sai ka ga namiji a zaune da matarsa kai ina lalai wata da ta zo ranar taron dan dai kawai an mun yawa ne na ce ta sami ni a gida ta zo ta durƙusa a gabana lokacin an tashi irin ana gana ta musamman kuma ana yin bananzan magunguna ta zo ta kama ta dan dafa cinya ta ta sunkuya ta ce malama dan Allah ki saurare ni wata matsala ce da ni na ce me matsala ki kin gani ina cikin ta ce wallahi na rabon da ya sadu da ni ya kusanci ni shekara biyar na kalle ta ce shekara biyar ta ce ina ce to ina jin bashi da lafiya yanzu ku samu maganin sanyi a bashi ku sha maganin sanyi ke da shi kuma sannan bayan kin sha maganin sanyin ke da shi sai kuma ku zo a samu masa na karfi ya sha wataƙila ba shi da lafiya na kiya kuɗi sai idan ta ciko hawaye suka zubo sai ce min ta lafiyar su kalma malama ai mun hudu ne ka ji rashin imani ce ni shi uwar gidansa sauran kowace ciki take tana haihuwa a shekara biyar na daga mi biyu sai uku ni kadai ce ya kaurace wa shekara biyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wani irin cin zali ne matarsa irin ko ta ladan noma ko ta saurayi da burwa an ci moriyar ganga an yada kuranta an samu sababbi an koma kansu ga babu adalci da Allah dan annabi wannan mutum ne na rasa amsa da zan ba mata nan me zance mata tunda ko matar auren fari akan ta ka fara sanin auren akan ta ka fara nishadin rayuwa da jin daɗin rayuwa ita ya kamata ka daraja ita ya kamata ka ɗaukaka ita ya kamata ka nuna wa duk wata mace da za ta auro da ta auro ta bayan ta mace duk girmanta duk girmanta duk shekarunta tana buƙatar namiji in tana da rai da lafiya ana girma sha'awa tana ƙara tashi ne wallahi shekara talatin da biyar arba'in zuwa hamsin mata a lokacin suke kan fini zuwa da ma bata san daɗin aure ba a lokacin yake zuwa mata lokacin take da bukatar ka yanzu take da bukatar ka amma kai kuma yanzu ka ce baka da bukatar baka da lokacin ta ga sababbin zuma nan gashi nan har mata uku da kowace kana mu'amala da ita amma ita wannan ka juya mata baya me laifin ta me take maka me ya matsalar ta ke zo nan kin ga matan nan uku wallahi ni dai ai ba rufi ki hakuri da abin da zan gaya abin da ya kamata ya gaya mata gaskiya ne kin ga matan nan guda uku kin ga wance da wance da wance wallahi ni da in na kwanta da su ke ko na kwanta da ke zafi na ke ji ko kuma a bushe kike ji jiki na ya goge ba na jin daɗi ko hmm. ke me yake ko kuma gaban ki wari yake hmm. me mataki idan har kana so kai adalin namiji ne da kanka zaka je ka nemi mata magani ko ka dauke ta kai ta asibiti ko gurin masu magani da kai da su shikenan kuma sai a kaurace mata a zuwa mata ido shikenan ta je ta mutu aka ta lalace tana sa abin aranta tana sa abin aranta tana sa abin aranta hawan jini na faruwa ta ilma zuciya ta zo ta buga lokaci guda ta faɗi ta mutuwa farar daya saboda masifa da bala'i da kunci da yake damunta a zuciyarta kin ga babu adalci ana kin ga magana ta faɗo niyya ta sai wani satin ya kamata in baje wannan matsalolin da na samu daga mata hmm. amma wannan abin yi mun ciwo a raina na kasa danne shi dole ne na ce ta je gida ta same ni mugan da za a bullo lamarin ni in mijin ma zan fuskanta wallahi zan fuskance shi in shi zan je zan iya magana da shi zan iya neman mijin wannan magana ba adalci babu tana ganin ta dan girma ga yaya ta je ta ce iyaye kuma sanan da irin kunya irin ta daɗi. da dan babba ce ita ganta ya za ita je ta ga iyaye wannan sai dai bar bakin ciki an kashe ta zai ya kashe abu bai to wannan magana da nayi ne da Allah da annabi na ta ne saboda maza masu kamanceceniya da irin wannan halin kuma akwai matsalolin sosai akwai irin wannan matsalar a ƙasa sosai ya kamata a ce da Allah da annabi matan ku gurin da ba su haƙƙin ku haƙƙi inda matsala a yi ƙoƙari a gyara in ka ji wani abu daga gare ta ka gaya mata ba wai ki tafi ki neman magani ba ki je ki gaya mai me ya kamata ne gaskiya ne duk mai maganin da hankalin ka ya kwanta da shi in ka da ingancin sa ka karba idan asibiti ne ka tafi asibitin da kake so ka kaita za su ba ku shawarwari masu kyau a asibitin nan su hmm. idan da maganin da ya dace su ce aikaza-aikaza, a kaza sai mata gwaje-gwaje in ma infection din ne suna faɗa gaskiya ne ka sa adalci da rikon amana a zuciyarka abin da ya kamata ka yi kenan Allah Ubangiji ya ba mu dacewa ko kuma mata Allah ya kara muku haƙuri da juriya da dangana kuma Allah ya kara muku haƙurin biyayya ku ci gaba da biyayya kar ki ga kina taya mijinki baya gani daga hantara zai zani ki ci gaba da yi zai daina wata ran ki ci gaba da haƙurin haƙurin shine jigon rayuwar mu kuma maza kuna da matan da yawa wanda kuma zaman haƙuri ke da su mun sani marasa tarbiyya marasa biyayya ko kuma an ba su tarbiyya a gida sun je sun watsar to kuma namiji maza dama ku ne masu abu a hannun mm. ku ne wani akala take hannun ku yanzu kuka ce kun gama ta gamu an gama din kenan Allah a ringa da na zuciya banda saurin yanke hukunci. a ringa yin hakuri daga maza har matan duk abin da kuka kun yi hakurin ya ku kuna da magabata ku je ku kai musu bari mu dan sai a fara amsa tambayoyi mm. Allah ka samu dace a maganin wani ni'ima irin ta bangaren na mijin daren nan mm. masu matsalar namijin dare ba ni'ima ko su ji kamar namiji ya aure su da sauransu yadda za ki kori namijin dare insha Allah man habbatul sauda man zaitun man tafarnuwa man hulba man kustul hinj sai kuma shazabu sai ki haɗa su waje guda ki samu jan muski ki ɗora akan wuta ya ɗan soyu sai ki haɗa da sauran mayukan ki gauraya sosai ki dinga shafa musamman in kin zo kwanciya ki samu nono sai ki ɗora shi a wuta ya tafasa sosai sai ki samu man zaitun alhawaci sai ki tofa ayoyin rukiya a ciki sai ki zuba cikin nonon kina sha ki samu ganyen magarya guda bakwai sai ki dandake su ki sa a kofi sai ki sa ruwa ki tofa ayoyin rukiya a ciki sai ki sha kuma ki shafa jikinki duka da shi ki dinga yi har sai kin samu sauki ya kamata mu gane duk wani magani da ya shafi jinnu hakuri ake yi da kuma juriya hakuri kan yin magani da kuma jurewa akan duk wani abu da maganin ya sa mutum domin sai an daure lokacin ana yi sai a zo a rabu da shi inda ana yawan yi ana yawan yi to sai a zo sai a rabu da maganin kuma yawancin magungunan jini kin ga ai ba su da daɗi in hayaki ne zaki je shi wani iri eh to shine aka ce dawo da ni'ima ga matar da ta haihu mhm, rashin ni'ima bayan haihuwa kuma ki samu goron tula kina cin sa kamar guda biyu safe da yamma yawa goron tulan nan ana samun su a wani ƙauye can cikin garin gombe hmm. abu matan garin ma ana ce musu matan tula ko kuma a eh, ana ce musu matan tula a da ba a san da shi ba su kawai in ya faɗo za su ɗauka yara su tsotsa su yi amfani da shi su ɗan ci su mini matan garin kuma suna sha kuma matan garin an ce wasu irin mata ne baƙaƙe masu muni a cikin can wani ƙauyen sunan garin tula sunan ƙauyen hmm. to aka ce sai aka samu wata mata da ta je ta ɗauka ta kai shi na mata sunan garin da aka ce ta kai da suka ce ci matan sai kawai suka ji canji a yanayin su da su duk sanda suka ci sai su ringa ji to shi ma wannan yana da amfani ga waje ta samu amma idan bai samu ma kusa da mu a kai kayan ni'ima kawai dai abu ne aka sa idan za ki sha gwanda ki ki sha kankana ke ki sha raken ki magana ta kare za su iya miki abin aikin da ma goron kila watakila ba zai miki ba yawwa ka ba mu dacewa sai kuma lokaci ya zo mu fara amsa tambayoyi ko mu dan kara tsarabar ko ki dan kara musu wata to a kara musu wata ko mm. to bari mu wannan shayin matan shi kuma wannan wani nau'in shayi ne mai sirrika daban-daban tare da matukar tasiri a jikin mace da namiji amma tasirin sa ya fi karfi ga mata saboda yanayin halittar su domin ko yana matukar maganin sanyi wato infection wanda ko ya kai shekara goma a jikin ki sai ya fita daɗin daɗawa yana saukar da wadatacciyar ni'ima wanke dattin mara da mahaifa maganin jin rage kiba da sauransu wannan shayi yana maganin nuka da yawa wanda ba za su lissafa ba kawai sai kin gwada za ki tabbatar sannan kuma wannan shayi da farkon shanki ba lalle da ki ji daɗin sa ba amma idan kika saba da shi yar uwa ba za ki iya rabuwa da shi ba yadda za ki ga yana ya ki da yi miki maganin wannan wannan suka da yake biki da wannan warin na ƙasan ki duk sai ya kore su gaba ɗaya amma shi wannan shayin ba wai kullum za ki mai da shi abin shan ki ba amma daga farko za ki dinga shan su sau biyar ko sau hudu a sati daya amma daga baya idan ya ratsa ki sai ki koma sha sau biyu ko sau uku a sati ya ishe ki amma fa ba waraka rana ɗaya zai miki ba dama shi magani yawanci kana sha yana ratsa jikin kai kana sha kana ratsa jikin ka kuka ce irin wannan ban maganin sanyi ban maganin sanyi na aikin gani mm. tunda consulting ne ai ina ba mutum zan ce sai ya sha kwana 20 a jere gaskiya ne ba kuma fashi kuma safa da yamma zaka sha mm. saboda ana son shi magani ko yake abu ka'idarsa mm. saboda sai yana ta kama jiki kuma kana ta fitsari yana fita zaki samu wannan shayin in zaki hada zaki samu kanumfari masoro abahan kirfa citta albabanuj hiskul hindi na'ana lemon grass habatus sauda green tea roman raihan ita ce ɗaɗɗoya garin zogale hulba tafarnuwa sata'annis da zuma hmm. idan za ki haɗa wannan shayin za ki ɗibi kowanne daga cikin wannan kayan za ki ɗauki cokali ɗaya cokalin shayi ɗaya abin da isa kuma rabin shi yan sai ka dada su ka dakar da su hmm. kamar na sai ki shanya ta bushe ki daka hmm. duk wayannan abin Sulaiman greens idan kika daka sai kowanne ki dabi shaya cokali ɗaya ki samu ruwa karamin kofi guda uku sai ki sa siga kuma idan kin tashi ma kika daddaka su za ki iya haɗa su bari ki ce bari ki samu cokali uku uku hmm. ko cokali in kika daka kika tankaɗe suka laushi za ki iya haɗe su kuɗi ɗaya in za ki kika samu cikakken teaspoon ɗin kima kika zuba za ki iya yi hmm. to kaɗan sai ki zuba kofi guda uku sai ki sa siga ko zuma amma kaɗan ba da yawa ba sai ki tafasa da su ya dau sosai sai ki sauki ki ringa ki shanye a hankali da zafin sai da za ki sha kuma za ki sha da safe kafin ki karya ko da asar kafin ki ci abincin dare in kika rage wannan kin yi insha Allah in kika rike wannan kuma kin yi bye bye da ciwon sanyi yauwa insha Allah cokali ɗaya ma muku gwaru gwari za ki iya yin cokali ɗaya na shayi kawai da ruwa kofi ɗaya mm. ba sai kin yi kofi uku ba Allah ya ba mu dacewa yawa to mu ƙara ko kuma mu bari kawai mu kara tsarabar ko babata mm, saboda yanayin tambayoyin kuma na mm, mm, to bari mu tafi kai tsaye ga amsa tambayoyin Allah ya ba mu dacewa Allah isa kuma nasiha da aka yi da abin da aka faɗa a ji kuma ya aiki da ita kamar da muka je kin ga seminar nan abin da muka ta maimaitawa matan ba wai a ji a ji daɗi a ce ya yi kyau ba yawa program ɗin ya yi a ji amfani da shi a ji a amfani da shiru shine babban burinmu ubangiji allah ya bada ikon dauka da kuma yin amfani da duk abin da muka faɗa daidai kuma mai alheri kuma wanda muka faɗa wanda muka kauce hanya ko muka yi ba daidai ba ko muka faɗa ba daidai ba allah ka yafe mana salam anti yaya aiki na allah ki bani shawara mai ɗaki na ta ce min yau kimanin kwana 62 rabona da ita in na yi mata magana sai ta ce ita wuya lambobin da za a turo oh na manta ka, domin turo sako a rubuce ko kuma masu son yin magana da malama za su kira sifili takwas sufuli biyu takwas biyar takwas shida tara shida bakwai ga masu turo sako a rubuce ko kuma masu son yin magana da malama sai su kira sufuli takwas sufuli biyu takwas biyar takwas shida tara shida bakwai. Mm. Mhm. matarsa ta ƙaurace masa? wai yau kwana 62 rabansa da ita in ya kira ta ba ta zuwa ne sai ta ce wai wuya to tana da problem ne ina jin budurwa an ko a sabuwa amarya ce ko kuma tana da matsalar infection mm. ba haka ya kamata a yi ba zuwa haka ga to in ya ce mai haifar miki da wuyar wace irin ciwo ke ji kamata yayi ku zauna ku yi magana da ita idan an tabbatar da matsala a nemi magani idan san yana sa jin zafi in kuma ba haka ba to ku zauna ku yi magana in kuma jure maka ne ba ta iya yi ka tabbatar ba za ta iya ba irin ko kai kana da bukata da yawa za ka yi ka kuma yi ita kuma ta ce ta gaji ko wuya to wannan gaskiya ku nemi maslaha idan har ba za ta iya jure ba to sai hurumin shigo karin aure ya zo ko eh in dai to ba za ta iya juriya ba shi kuma yana da bukata shi ta bar shi cikin damuwa ya zai da ransa ita kuma za ta shiga damuwa idan har ya takura mata yayi kuma ya kuma ita akwai iyakacin bukata wata ƙil za ta iya ɗauke masa hmm. kin gane to idan za ma gaya mata za ka yi su ka fito sosai ka gaya mata to idan har ba ke ɗauke bukata ta ba amma sai an fara matakin magani ba wai kai tsaye za ka je ka gaya mata ba me yake mai haifar mata haka hmm. akwai na larura idan har aka bi matakin maganin aka tabbatar daga gare ta ne to sai maganar wannan idan da hari da za mm. idan kuma babu dai sai a ta bata magunguna da ta kara juriya da sha'awa da sauransu sai a ka haɗa mata magunguna wanda za ta yi ta amfani da su masu kyau a ringa bata ina ganin wannan ma zai ta ringa shi. Mm. wannan ta ce salam anti baby dan allah idan ina fitsari sai na dinga jin zafi shi wani zubin yana tahowa da gudan jini sako daga lkt shaɓe ta tafi asibiti ta je a duba a gan wannan ta ce salam anti dan allah ki taimaka min gabana ne yake tsagewa ga ƙaiƙayi ga fitar farin ruwa iska tana fita ga shi fatar wurin ta ya mushe kuma duk lokacin da za mu yi mu'amala aure da mai gidana sai ya ce baya jin daɗi na ciwo sai gaba yake dan allah mamana ki taimaka min da magani wanda zan yi ko zan dace Allah ya baki aljanna ah, sanyi ne ya yi katutu ya gama cin karfi ta ko ina kawai maganin sanyi ga shi na mun faɗi wasu aikaki wannan ta ce malama Allah ya yi miki albarka don Allah malama duk lokacin da al'ada sai na yi ciwon mara ki taimaka min mm, ta samu maganin ciwon mara da maganin sanyi sai ta fara shan maganin sanyi sai ta dora da na ciwon mara sha Allah ta samu lafiya wannan ya ce salam anti baby dan Allah idan na yi wanka sai na ga gabana ya kankance ko ma ban yi wankan ba amma ba ni da aure dan Allah ki bani shawara na gode Allah ya kai ki gida lafiya to amin inda ba shi da aure ya samu maganin sanyi ya sha ya sha ya sha in ya kau da shi sai kuma ya zo ya samu na kankancewa gaban ya sha Allah ya da zai warke wannan ta ce salam Malama gaskiya muna jin daɗin shirin Allah ya saka da alkhairi. Don Allah ki taimaka min da magani gabana yana ƙaiƙayi. Sannan idan muka haɗu sai na ji kamar an sa min yaji. To maganin sanyi za ta nema. Wannan ta ce salam barka da warhaka anti, anti baby. Shawara nake nema a waje. Ni budurwa ce an sa rana ta shekara ɗaya. Amma gashi yanzu kusan shekara biyu da rabi gashi har ma har mahaifiyata tana damuwa da 'yan uwana suna damuwa ina neman shawara. Rara me take nema? ko bikin ne ba a yi ba eh an sa rana shekara ɗaya shi yanzu har shekara an sa lokaci ya kara sai a aika gidansa a tambaye shi ko shi yaron in yazo a ce aka ji shiru kaza kaza kuma tana dai an sa rana an sami san kin san yanayin uzuri na rayuwa ko irin ana gini ko ba a sami yadda ake so a haɗa harkar auren ba mm. sai a tambaye shi sai a ji uzurinsa gaskiya mm. wannan ya ce salam malama ni gaskiya aure na ya rage wata uku don allah magani nake so ki bani na haɗa ni saurayi ne domin ba na so in gaza anti maganin sanyi za ka yi tasha idan lokacin ya yi ka kusa ka zo ka sha tsamin maza da kuma dai yan abubuwan ƙara kuzarin na auren in kuma ka jima a cika ka sha maganin sanyin ka ya ishe ka amma dai akwai tsawon maka maza da suke sha za su yi aure wannan ta ce assalam malama so nake ki taimaka min da maganin girman mama daga kanwaki ina ganin mun faɗe shi wancan karan wannan ta ce salam da fatan an wuni lafiya malama anti baby sako daga ɗahiri yar akwa don allah aure na ya kusa saura, bai wuce wata uku ba yanzu ya kamata in nemi maganin sanyi ko sai na kusa na gode tun daga yanzu za ka sha ya kamata ka sha mm. Mm. wannan ya ce assalam anti baby allah ya saka da alkhairi don allah mun kusa aure da saurayina kuma ya nuna yana da matsala na ce ya fara ya fara auren in ya tabbatar sai ya ci gaba da shan magani tunda yanzu ya sha kuma ya ji daɗi na ce ya rage yawan shan maganin gudun matsala matsala me yake da ita ina ga ko ta sanyin ce hmm, tunda ya sha magani ya ji daɗi shi kenan sai ya bari ko kuma sai dab da bikin sai ya dan kuma sha wannan ya ce salam malama dan allah menene maganin saurin inzali mai ɗaki na tana korafin saurin inzalin wai ba ta gamsuwa mm, wannan zai mata magani zai sha na sanyi kuma sai ya sami na ƙarin karfi irin wanda karfin zai ta zuwa masa lokacin da zai kusanci matar idan ya sha to zai zama ya daɗe mm. wannan ta ce wallahi anti baby na ji daɗin wannan addu'a Allah ya saka da alkhairi. Ni ma ina cikin tashin hankali a gidan mijina. Wulaƙanci da zagi ga cin mutunci ga gori. Gani da ciki kullum cikin baƙin ciki nake shekara biyu kenan da auren. Yana da mata ba gidanmu ɗaya ba. Ya daina cin abinci na. Ya daina kula ni sai dai ya je gidan matarsa ya ci. Da na yi masa laifi kaɗan sai zagi. rabon da ya haɗa shimfiɗa da ni an fi wata biyu sai dai ya je ɗayan ɗakin ya kwana ya daina kula ni saboda ciwon sanyi ina fitar da farin ruwa ga ƙaiƙayin gaba ga ƙuraje ga kuma ya iya bar ni in nemi magani kuma ba zai nemo mun ba mm. kuma iyayena sun san halin da nake ciki amma sai su ce na yi haƙuri ana ai cutar ta yawa ta yi yawa matsalar wannan komai yana yi abin ba daɗi Allah ya ganar da shi Allah ya shirye shi dole tilas ka fita ka neman mata magani ka ajiye ta kana wulakanta ta kuma ba za ka je ka neman mata magani ba haka ake yi duk fa abin da kake idan daga kai sai ita ne Allah shine na ukun ku kuma yana ji yana gani kai gaggawa neman ta kuma ka gyara mu'amalar ku a samu maganin sanyi ta sha kai ma ka sha in Allah da duk ciwon da yake tare da ita zai rabu zai daina kuma ku zo ku yara rayuwa ku zauna lafiya ka samu mata maganin sanyi mai kyau da inganci ke kuma idan kin san wannan abin da yake miki yawa an kin san kina wani abu da baya dacewa ko wata rashin kyautawa tunda ba lallai ki fito ki faɗi laifin ki ba inda wani ɓoyon al'amari tsakanin ku to ki kokari ki gana tsafta ki gyara tsafta kula da sauransu kuma yanzu mace ma sai ta je ta kai gun kanta gun miji ta nemi bukata ta ce ba zai biya mata ba ya kamata ku tsaya ku yi kanku maslaha kai kuma ka yi kokari ka sauke haƙƙin da Allah ya dora maka hmm. idan ka cuce ta Allah yana jin ka yana ganin ka kuma wallahi ta inda baka zata ba kai za ta zo wata masifan Allah ya doro mutum zaki gaba abin da ta da shi ta auren sa wata kilwa alhakin wanda wannan ne gaskiya ne sa zai haifi ta wannan bangaren ko wata asara ko wani abu ubangiji Allah ka gane wannan ce barka ta ce barka da safiya dan Allah anti ina tambaya ne ko in ce matsala ni budurwa ce to aka yi min aure wata ɗaya yanzu amma sai nake samun matsalar jini jini nake gani duk lokacin da muke mu'amala da mai gidana kuma ina jin zafi sosai don allah menene mafita mafita nake nema na gode mm, to abu biyu ne tana iya yiwa ko yana yawan kusanta ta da yawa ita kuma jikinta bai saba ba mm. kin gani irin mm. ana yi sosai da yawa din nan sosai jinin ya fita ko kuma wata matsalar ce kawai su je asibiti su gaya wa likita shawarar da ya ba sai su amfani da ita wannan ta ce assalam malama na yi miki alkawarin addu'a ni da zuri'a ta duk na ce su dinga yi miki addu'a Allah ya tsare ki ya kare ki daga dukkan sharrin mai sharri sanadin wannan shiri naki ya haifar mun da canjin rayuwa daga maɗaci ta koma zuma da ban san miji ya yi min walwala da farin ciki ba amma tunda muka fara jin wannan shirin muka fara canja mu a lokacin yadda yadda duk ciwon sanyi ne a lokacin ya yadda duk ciwon sanyi ne ya haifar mana da matsalar da muka kasa fahimtar juna don kafin mu gano bakin zaren ni da shi kowa gudun kowa yake a shimfiɗa sai mu shekara ba mu yi ma'amala ba don inda ya kusance ni to da ni da shi ba ma iya bacci a ranar saboda zugi da zafi kamar an zuba barkono ga daɗewa amma yanzu alhamdulillahi har karuwa ruwa tuni mun koma walwalanmu kamar sanda muke amare duk ta sanadiyar shan maganin sanyin ki wanda muka karba a gurin ki, da wanda kika farfada muka har harhaɗa aminci rediyo wallahi kuma kullum sai mun yi muku addu'a ni da mijina da yarana ku dore har abada allah ya ƙara ɗaukaka ku ni ce hasana daga tudun maliki amma dai ban masu na karanta sunan ba eh, ban san sunan ya faɗo mm. tun da ina mm. wannan haka ake so wannan ya ce assalam anti baby don allah a yi wa wasu mazan nasiha ba su da halin ƙara aure amma zigar abokai sai ta sa su wai ai za ka iya don ni a yanzu ina da ɗan da ya kusa shekara goma amma ko firamare bai shiga ba a ƙannansa uku kuma duk rashin kuɗi ne amma wai yanzu budurwa zai aura kuma ba abin da ba abin da ba ne masa matuƙar yana so don Allah a yi musu nasiha ko, su samo masa sana'a wanda kullum zai samu ko dubu ɗaya ce don wataran sai ya fi sai a fi sati ba a baka komai ba don in yaro ga yaro ba ilimi mm, an samu matsala da ni sai a ce an samu in kai magana a ce an samu matsala kishi na kishi mai sauƙi ne ina amfani da ilimi na ku huta lafiya daga maman in ji abin tausayi eh. na ganin ma daga wannan ki shi haka mm-hmm, lokacin ya kare eh, abin tausayi ne sosai ɗanka shekara goma baka sashi a makaranta ba ka ce ka kara aure wannan aishi ne na wannan bai kyautu ba fara kai wuta gaban ka da yan yaya hudu kenan mm-hmm. gaskiya nan bai adalci ba ka sa mata yara a makaranta ka kula da bukatar ka duk abin da ya kamata ka ita mata ce gashi nan bata damu ba ta kishin take ba sauke su da sa yaranta a makaranta gaskiya wannan baka yi kyauta baka yi adalci ba idan kana tare da mu ko ka ji mu ka yi haƙuri ka fara cimma wannan abubuwan sannan ka yi auren ka mu ba za mu hana ka aure ba amma dai ga abin da ya zama a ala kuma aure ma baya inganta sai da cikakken abinci ci da sha da sutura gaskiya ne aka yadda miji ya ƙara aure to kai kuma gashi an ce da matsala sosai to kuma kaga zaka ka je kai ka. amma dai ka fara kula da yaranta ai ilimin nan shi ne. a sa su a makaranta arabiya a sa su a taho to ta ce sati ma sai a yi ba a bata kuɗi sati sai ka yi ba ka bata koko ba ballanta na a magana abinci kuma ka zo kana wannan gaskiya bai yiwu ba Allah ya ganar da kai shirye ka da masu hali ma irin naka Allah ya sa a ji a daina ina ganin lokaci ya yi yi mm. mu dakata haka a madadin aminci rediyo da suka ɗauki nauyin wannan shiri da shugaban shirin usman tijjani abdulkadir da mataimakiyarsa da saiba adam muhammad sai kuma wacce ta taimaka